a dukiya sai da buwasa ce shi yasa ma da aka zo a wani ruwayan hadisi an zo ina ganin daga cikin a'immatu ahli bai ina ganin imam jafar sadiq wani yake ce masa ai na zo daga daga wajen yan uwana ne haka yan uwana addini sai ce yan uwanka na addini ce yace zaka iya sa hannu a cikin ajjohunsu ka cira abin da kake so ba tare da ya yi jayayya ba sai mai tambaya ya shiga ce a'a ya ce ta wannan ba ba yan uwa ba ne abokanan zama dai domin yan uwantaka na musulunci to shi ne ɗan uwanka na musulunci wanda ko ka ƙulla yan uwantaka na haƙiƙa na soyayya to zai iya zuwa juhunka ko ya zo ko asusunka ko ya samu uwar gida ce fito min da akwatin kuɗin mai gida ita kuma daman ta riga domin ta san inda ta fito da shi ba ta san za ta fuskanci matsala za ta fi ga baki ɗaya ta sa ya yi lissafin abin da zai lissafi ya ce to mayar in ya ki ce masa na zo na'ibi to kuma zai ji daɗi ba zai tambaya nawa aka iba ba da sauransu ba a harkar nan mun yi wannan a harkar nan malam ya tarbiyyantar da wani wannan wanda yan uwa yanzu wanda yake yan wanda yake suka jima a harkar nan yan uwa zai iya sa hannu a jihunka ko ku an je taro ma muka yi taron su istima ko taron ribadi ko ma majalisi kai a makarantu ma ba ka da wani abu wanda ka ce wai naka ne za a zo ɗakinka inda kayan ci ne ƙuli-ƙuli ne ma'ana ƙuli-ƙuli da ake cewa cincin ɗin nan cincin da ake haka ƙuli-ƙuli ake ce masa ko ƙuli-ƙulin kubura haka za a ga da akan yi wannan ɗalibai a tabi da shi makaranta mutum kawai zai zo ya haɗa in shayi ne ya haɗa shayi in abinci ne ya ci abinci ba tare kuma ka ji komai ba in ana taro ne kamar yadda muka zo muka taro a nan to wani ba zai ce bayi da kuɗin mota kai ne za ka fahimta kana fahimtar cewa yana da wani damuwa ko za ka zo ka sanar sai a yi a ce kowa ya fito da ajiyoyi abin da yake ajiyoyinsa kuma haka za ga za fito tsakanin da Allah kowa ya fito a sa kowa ya fito a sa in na rabawa ne sai a rarraba kowa daidai da sauransu in abinci ne ma haka duk wannan an yi wannan ba wani abu bane za ka yi tunani aka ce ai sai sahabbai a'a kai ma za ka iya shi yasa a yau babu aboki ma haƙiƙa aboki na addini shi yasa za ga wanda kuke tare da shi ma kana juya baya zai gulman ka ne zai gulman ka ne zai ce ai wani kaza kaza kaza babu aboki shi yasa kuma al'amura kullum suke ta cikunkuyewa saboda babu gaskiya babu 'yan uwantaka na addini wannan hatta a cikin ma'abota addini na ga wani rubutu da wani a social media yi yana cewa yanzu an waye gari dan uwa yana tsoron ya faɗa wa dan uwansa gaskiya ba shi dai ya ga kuskure amma ba zai iya faɗa da in ya faɗa yanzu a fassara shi za a fassara shi wani iri kaga wannan musiba ne amma abota addini za su zamo haka to kaga ina sauran kuma mutane to kaga na imam jafaru sada yake cewa wannan aya tana magana ya ayyatuhan nafsul mutmainna irji'i ila rabbiki radiyatan marbiya wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati to ana magana ne ga bayan Allah muminai mufilisai wanda yake masu tsantseni a addininsu masu tsantseni a mu'amalansu masu tsantseni a rayuwarsu sannan muwasat masu muwasa ce ga 'yan uwansu fata an gane domin a babin yan uwantaka mafi ƙanƙanin daraja shine ka sa ɗan uwanka a matsayin wato ƙaninka ko bawa ka ƙaninka sai abin da kai ka rage ne za ka bashi ko bawa da sauransu amma ta ka sa abokinka na addini a matsayin sa'anka tsaranka to daraja ce amma ba daraja ta koli ba daraja ta koli shine ka sanya ka na addini a sama da kai to za ga bayan Allah mu'mini haka suke ce na kokari ya dora ka sama kai ma kana kokarin ka dora su in zai maka aiki to zai ma aiki ne a bisa kolodi kai ne a saman shi da makamantansu amma yanzu me yake faruwa yanzu ga hatta ma abota addini sai ga ana dai haɗuwa ne a gangan jiki amma ta ɗin ba su haɗu ba yanzu ka gama abota addini ta tasibuhum ne jami'an amma wa shatta shi sa za ga hatta ko a ɗan abu sai a fassara shi daban-daban yau ka duba abin da yake faruwa cikin hatta wanda ake ganin su malamai ne kana gani yadda ake ta rigingimu ce ce ku ce, wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza ana ta ce ce ku ce kafirai suna ta abin nan yanzu duba abin da ya faru a nan a mango ka san adadin mutanen da aka kashe dubi abin da yake faruwa a kaduna state dubi abin da yake faruwa a ainihin yanki na katsina Ba zan fara. ba ba mu san me yake faruwa nan a yankin maiduguri duk an shagaltar da musulmai da kawukansu amma ana ta kashe duk inda kaji ake kisa musulmi ne ake kashe amma su sun shagaltu ne da kawukansu daga wanda zai yi mummunan magana ga shugaban halitta sai wanda zai zai dubi dan uwansa ko ya dubi malami yana zagi ko yana aibatawa koko ka ga a social media wannan yana suka wannan wannan yana suka wannan shikenan su ko su makiya suna nan suna ta aikin su a ƙarƙashin ƙasa azzalimai ma suna ta aiki yan dubi wannan ja'iri fajiri shaƙi mara rabo abin da yake a Kaduna. Domin abin da ya fi a wancan lokacin ya rusa gidajen mutane hatta a cikin Zariya ana ta tausayawa amma yanzu mutane sun manta da ta'addanci da ya nan da yi yanzu an zo ana rosa gidajen yan uwa kowa ya gunda bakinsa ba malaman ba ballantana su mabiya wayansu ma suna ganin tunda ba yan ƙungiyarsu ba ne ai daidai ne ma tunda a farko da nan ma da aka mana aka aka mana kisan gilla wannan gwamnati ta wannan tsinanne a wani suka ce ko da wannan kawai ya yi ya wadatar da su ko da bai yi komai ba da haka yanzu ma za ga mutane kamar ba wani abin da ake yi ba abin da yake faruwa a birnin gwari ne ko a birnin gwari amma jiya da daddare wannan ya rage 'yan awoyi ne ya bar kujerar mulki ɗin duba abin da aka yi gidan alhaji ɗallaye ba fa makaranta ba ce gida ne da matan aure da yara da 'ya'yan marayu da suke gidan cikin dare kawai aka zo ba zato ba tsammani babu wani notice aka zo aka tattara su da barazana da bindigogi duk wanda ya ɗauki waya za mu masa kaza za mu harbe shi za a yi kaza suna gani ana rusa ana rusa inda suke kwance wannan zalunci har yaushe mutane kuma an yi shiru kamar ba a wani abu saboda me babu yan uwantaka maganin cewa innamal mu'minuna ikhwa babu shi yasa babu muwasati a cikin musulmi babu abin da ƙarfafi abin da ya shafi sadar da zumunci da sauransu shi yasa ko mun gagara faɗin Allah ta'ala da yawa a tasimu bi hablai jami'an an gagara a yi sami da hablillahi saboda me kullu hizbin bi ma ladayhi kowa ya kama ƙungiyarsa shi yasa kuma su makiya suna yin yanda suna cin su ba babbaka to shi mumini wanda zai zamo fitar ransa ma ba zai san ma an zara ran ba to shine wanda ya kasance bayan imani da kyawawan ayyuka ya kasance mai tsantseni a cikin addininsa sannan mai muwasati a dukiyansa da rayuwar shi da duk abin da Allah ya masa na baiwa yana muwasati wa 'yan uwansa sannan kuma na biyar ya kasance mai sadar da zumunci ba mai yanke zumunci daga daga imam jafar sadiq sallallahu alaihi fi qaulihi ta'ala a cikin fadin Allah madaukaki yana cewa lahumul bushra fil hayatid dunya su suna da bushara a rayuwar duniya yake cewa huwa an yubashirahu bil janna inda al-maut yani muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa aliyan wa ahli baiti imam jafaru sadi yake cewa lahumul bushra fil hayatid duniya cewa su mu'minai a lokacin fitar ransu to suna da bushara a ita wannan rayuwar duniya kafin su bar duniya za a musu bushara to imam jafaru sadi yake cewa shine za a musu bushara da aljanna a lokacin mutuwa sai za su musu bisharar nan shine Muhammad Rasulullah. Muhammad da aliyu amirul mumini wannan ruwaye da daman gaske sun tabbatar cewa duk mutum ya zo mutuwa to zai ga manzan Allah amma ya dangana da irin yanayin imanin wani zai ga manzan Allah kallo na na rahama kallo na bushara wani kuma zai ga manzan Allah ne yana cewa wannan maƙimin ku tsananta masa manzo Allah da sayyidina Ali ba manzo Allah ya ce aliyu qasimul jannati wanna. to sayyidina Ali ba kai a a lahira ba tun daga nan ma zai ce wannan makiyina ne mala'ikan mutuwa ka tsananta mishi ka tsananta mishi shi yasa manzo Allah ya ce san aliyu imani insa kuma munafinci to shi wannan shine mutuwar mumini ya mumini zai mutu shine zai mutu a cikin wannan yanayi na bushara da kuma ainihin wato ni'ima da Allah ta'ala zai mishi sannan a wayin surayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana ce al-mautu rahatul mumin mutuwa hutu ne ga mumini ko jin daɗi ne ga mumini zai gama ashe wannan rayuwar duniya wahala ne ko yake a wani wa manzo Allah yana cewa fatul mu'min al-maut al-maut ganimatu mutuwa ganima ne ga mu'min a wani wa manzo Allah ya ce al-maut kafaratun li kulli muslim mutuwa kafara ne ga dukkan ga kowane musulmi sai mali yana cewa a fadalar tuhufati al mumin mafi mafificin kyauta tofa da za a ba wa mumini shine mutuwa la muriha kalmau sai na da yake cewa babu hutu kamar mutuwa babu abu abin da zai sa ka huta kamar mutuwa wani yana cewa filmoti rahatu su'ada a cikin mutuwa ne ko hutun wanda suka rabauta ka shi mumini ya tsoron mutuwa yana shirya mutuwa ne fatansa shi mutuwa ta zo ta same shi akan imani da kyakkyawan aiki kamar da kullum muke muke bayani cewa bai kamata ka ji tsoron mutuwa ba. za ka ji tsoron abin da za ka iya kumce masa ne amma abin da ya zamo ya ritsa da kai to ba tsoronsa ya kamata kai ba ɗagar wancan satin da muke ba da misali ko kama a cikin ɗaki sai kora ta danno kai kuma ƙofa ɗaya ne tana bakin ƙofa tana ta gurnani ya za mu za mu kwanta ne kora ta zo ta murƙushe ta ba kwanciya za a yi ba sai a shirya ne a fuskance ta ko ita ko mu to haka shi mumin yake shi yasa ma ya zo cewa shi mumini ba tsoron mutuwa ba tsoron mutuwa ne ta riske shi ko shi ne ya riski mutuwa Mama, ya fita fagen gwagwarmaya ne ya yi shahada ko ko mutuwa ne ta adi na rashin lafiya ko wani abu ya same shi ko mutuwa ta zo mishi shi mumini a kowane yanayi mutuwa ta zo masa to hutu ne gare shi to ba da za a yi mutuwa ta zama maka hutu idan baka shirya wa mutuwan ba shi yasa manzo Allah yake cewa alkayyus man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut mai wayo to shine wanda ya yi wa kansa hisabi ya yi aiki a nan duniya don abin da yake ga bayan mutuwa don abin da yake ga bayan mutuwa sai rayuwar barzahu ba kuma abin da yake ga rayuwar barzahu sai rayuwar kiyama ba kuma abin da yake ga rayuwar kiyama sai rayuwa na ranar lahira a lahira kuma gida biyu ne ko aljanna ko wuta Allah ya tsare mu to a nan ne za ka shirya wa mutuwanka shi yasa wani sahabi da ya tambayi manzon Allah mata qiyamu sa'a ya rasulullah sai lokacin sallah yayi sai manzon Allah yayi sallah bayan da aka idar da sallah sai manzon Allah ya ce aina Sa'ul? waye mai tambaya dangane da tashin alkiyama sai wannan mutum ya ce ana ya rasulullah sai manzo Allah ya ce masa ma za a datta laha me ka shirya wa tashin kiyama me ka shirya wa mutuwanka shine abin da yake muhimmi to kuma kawo duniyan nan ne domin ka shirya wa mutuwa ka shirya wa rayuwar barzaku ka shirya kuma rayuwa ta kiyama ka shirya kuma rayuwa ta lahira a nan ne za ka shirya ko babu wani lokaci in banda yanzu kada ka ce sai an jima an ka ce sai an jima wannan shirce ne na shedan yanzu ne za ka shirya wa mutuwanka don mutuwa za ta iya zuwa maka kowane lokaci domin an riga an baka notice tunda ina wanan ka yake ina ma suke da manzanni ina waliyan Allah suke to idan ba a bar su ba kai ne za a bari bayan Allah na na gargaru tsarkakan bayan Allah ba a bar su ba to ina kai to tunda ko kaga ba a bar shugaban halitta Muhammad Rasulullah to ka san kai ma ba za a barka ba to al'amarin shi ne mai ka shiryawa ita mutuwa da ka shiryawa ita mutuwa shi sa kullum ake son ka tambayi kanka cewa daga ina kake waye kaka nan duniya don me yasa aka kawo ka ita wannan duniya bayan duniyan na ina za ka je me ake a can ɗin nan da ya kamata a nan ka samu amsan wa'annan kada wani duniya ta ruɗe ka ko mai ruɗewa ya ruɗe ka biyan da ka kai da shekaru a wannan duniya wata rana za a ce ba kai ka zama marigayi biyan da ka kai da jin daɗi wata rana wannan jin daɗin zai yanki ha kuma duk yadda ka kai ga shan wahala a ita wannan duniya wata rana wannan wahalan zai yanke sai an tambaye ka ma ka taɓa shan wahala za ka taba ka taɓa shan wahala to duka a nan ne a wannan rayuwar ne a wannan lokacin ne za ka shirya ma ita mutuwa ka shirya wa zaman barzako ka shirya wa rayuwar lahira ka shirya wa kiyamanka a nan ne za ka zaɓo wa kanka wani su irin mala'iku kake so su zo maka wanda za zo maka da bushara na ni'ima da aljanna ne ko yaya wannan ruwayar mun karanta mutuwa mumini ya mumini yake mutuwa ya mutuwa take zuwa wa mumini shine wannan ayoyi suka yi mana bayani kuma ruwayan hadisai daga imatu ahlul suka yi mana bayani yadda mutuwa take zuwa wa mumini a ƙarshen rayuwarsa Allah ta'ala ya sanya mu daga cikin muminai wanda za mu yi kyakkyawan ƙarshe wanda mutuwan mu za ta zama hoto gare mu wa sallallahu ala muhammadin wa alihi a ɗaya na tsahiri insha Allah ga abubuwa da yake ta faruwa a Kaduna Zaria na yan uwanmu akwai buƙatar ya zamo na farko taimaka musu da addu'o'i wannan yana ga cin hakkin yan uwantaka na biyu inda hali akwai buƙata mu yi muwasati yanzu mun karanta hadisin muwasati ina fata an gane akwai bukata musamman ma kaga wanda aka je aka same su aka rusa musu gidaje inda suke kwana yanzu su an sanya su a wani yanayi ba muhallin zama da Allah ma har su a rusa da makamantansu kaga akwai a bukatan ya zama mun nuna wasa ce na 'yan uwantaka na fata an gane da kuma ita sadar da zumunci sannan a lokaci guda mu karfafe su da mu kanmu wannan hanyar fa haka ta gada hanyar imani da Allah da wulaya da imatu ahlul bait to haka ta gada wani mutum ya zo don na abu yake ce masa ni ina son ka sai ce duba dai ya ce lallai ina son ka ya ce duba dai ya ce ina son ka ya amiru mumini ya ce to ka sani in dai kana so na to ka sani za a balbale ka da balbalin bala'i ya ce mu ko da dutse ne yake son to sai Allah ya jarabce shi haka dutse ne ainihin jamidi ne ba mai rai ba ne ma'ana mu mahangadi ba kuma mukallafi ba ne amma duk dutsen da ya nuna ƙauna ya nuna wilaya da ahal bai kusan da aka jarabce shi to haka kai kuma hanyar gwagwarmaya haka take da haka wannan yana nuna mana mu ƙara ɗammara mu ƙara ƙaimi mu nemi buziri na imani da taƙawa da jajircewa addinin Allah ba zai taɓa tabbata cikin ruwan sanyi ba domin da addinin Allah yana tabbata cikin ruwan sanyi da mun gani a tarihin annabawa da mun gani a tarihin shugaban halitta ga baki ɗaya Muhammad Rasulullah amma tun tunda Habibullah wanda yake shine shugaban halitta shine akramul khalqi shine aminullah shine afadalul khalqi amma an shekar da jinenansa an kuntata masa an mazguna mushi an takura mushi an kore shi daga ƙasar shi na haihuwa garin maka aka tursasa shi ya yi hijira da shi da wanda suke tare shi bayan hijiran ma an bi shi an yaƙe shi a cikin yaƙoƙin ma akwai wanda ma an shelanta an kashe manzan Allah saboda yadda aka ga an ritsa da shi an sassare shi jini ya zuba to kada ka yi tsammani yau kai za ka yi addini a cikin ruwan sanyi ballantana wanda yake da auren gwagwarmayan addini ya ce za ka yi gwagwarmayan addini a cikin ruwan sanyi Allah ta'ala da yi wannan alkawarin Allah ta'ala ya mana ne cewa ainihin sai ya zarabce mu ahsiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la dole sai an jarabce mu an fitine mu kuma ana jarabtar mu ne da irin waɗannan mutane fasikai tantiran fasikai majirmai wanda ba su da rabo wanda insha Allah shi wannan mutumi da duk wanda suke mara masa baya za su ga mummunan ƙarshe da za su tun daga nan duniya ba sun yi wannan domin su bakanta zukatan muminai ba su sanya muminai cikin kunci da tsanani to insha Allah muna musu bishara da mummunan ƙarshe kuma kada su ɗauka cewa wannan abin da suke ya wuce ne ba zai wuce ba don ba za mu yafe ba ba mu yafe ba ko ba za mu yafe ba saboda kada su ɗauka kawai sun yi wannan abin aika aika za ta zai wuce a'a lokaci na nan na zuwa za su ga irin intikami da zai biyo baya abin da yake muhimmi dai shine kai da ka ce za ka yi addini za ka yi gwagwarmaya to ka shirya wa abin da ya fi hakan ma su makiya ba za su taɓa bari a yi addini ba sai an yi gwagwarna shi addini ba ya ana bari ba ne a kwata ne musamman ma yanci kada ka yi tsammani za ka sami yancin yin addini a cikin ruwan sanyi a dole ne shi yanci kwata ne ake dole ne mu shirya wa ainihin kwatan yancinmu mu shirya gwagwarmin dawo da addini ta hanyar sadaukarwa na lokacin da dukiyarmu da rayuwar a wannan ƙasa abinda ake bukata mumine ne mukulisai jajirtattu yanzu ba lokaci na cece ku ce ba ba lokaci ne na raba ko mazhaba ko wani kungiyanci ko bangaranci ba muna ganin da yanda halin da ake ciki haka lokaci ne da ya kamata mu komo cikin hayyacinmu Ni karatun ta nutsu mu san cewa dai maƙiya Allah maƙiya manzon Allah to ba za su taɓa bari addinin Allah ya tabbata ba ba haka ba za su taɓa barin musulmi su zauna cikin lafiya ba shi yasa kullum dare da rana suke aiki ya za su gora kawukan musulmi su shagaltar da musulmi rigingimu da cece ku ce akan abin da bai takara ya karya ba bayan da za ka ce dole fahimtanka sai na fahimta haka ba, bayan da za a ce dole fahimta na kai ma sai ka fahimta sahabbai ba su zama akan fahimta ɗaya ba to da ka bayan da za kai yanzu ka ce dole duk wanda baya ka, ko baya ka, ko mazhabanka ko ƙungiyanka ka ce shi ba musulmi ba ne wannan kana taimakawa yahudawa ne kana taimakawa shedani dole ne mu komo cikin hayyacin mu fahimci cewa ana yaƙan musulunci yanzu ka duba da yawa ka mutane suna radda cikin ruwan sanyi mutane ba sani saboda yanzu masu akwai wanda masu ke ta'abba da Allah suna kuma yaƙuwa a cikin gauruka na musulmi gauruka na musulmi kaje su Kano Katsina ne Zaria ne su sokoto ne za ga akwai wanda yake su dama maganan Allah su ba su yarda da cewa akwai Allah ballantana maganan addini kuma duk wannan ta hanyar ainihin social media din da su internet da ake ta abu yanzu akwai waɗanda yake za ga ana ta shigo da wayansu afkar cewa ainihin ba maganan hadisan annabi ba kaza ba kaza wani ma ya ce maka ba maganan lahira wani ya ce maka ba maganan ma barzakh duk ana shigo da ara daban-daban duk da yana gani a shagaltar da mu daga abin da yake a hannu sai da mun komo muna kallon junanmu su kuma makiya suna nan suna ta mawo suna ta cin moriyarsu yana da kyau musamman ma abota addini mu san cewa lalle akwai aiki a gabanmu Allah ta'ala mana baiwa da jagora to ya kamata mu san cewa lalle ba zai yi fa addini ya dawo ya tafi da rayuwarmu ba idan ba mu sadaukar ba addini yana buƙatar sadaukar wani na lokaci da dukiya da rayuwarmu yana buƙatar jajircewa yana buƙatar mumine ne mukhlisai wanda za su ba da lokacinsu su sadaukar da dukiyarsu da rayuwarsu wannan ne abin da addini kuma wannan shi ne zai magani waɗannan ƙananan azzalumai ɗin da manyan azzalumai ɗin jajircewa mu da tsayoyi da haka barazanar mai barazana ko kawun mai kamu kada ya zamo ya raunana namu, wannan duk abin da suke na rusau to sai dai ya ƙara mana imani ya ƙara mana gasgatan abin da Allah ta'ala ya ce su kuma sai mu ce su ba da ƙaimi da mu da su mu ga waye zai nasara su ba da ƙaimi kan abin da suke kashe-kashe bai sa mun ja da baya ba to ruso kuma ba zai sa mu ja da baya ma an rusa gidaje ko makarantu ba zai sa mu ja da baya abin da muke fata shine Allah ta'ala ya karɓi rayuwar muna masu gwagwarmaya ya karɓi rayuwar mu muna ainihin muminai mukulisai wanda muke gwagwarmaya don neman ban Allah don hidimtawa addini da bayan Allah shi duk abin da azzalimi da 'yan barandansu za su yi ko su ce wannan kuma ruwansu ne abinda muka sani cewa ainihin idan su sun jahilci al'amarin Allah domin mun san cewa lalle wato gida biyu ne akwai duniya akwai lahira idan nan duniya ba a maka adalci ba to akwai wuraren da ba a zalunci ba a zalunci ko da misƙala zarra shine a ranar lahira a gaban Allah balantana ma muna da fata tun daga nan duniya Allah zai sa sakanka mana ko muna muna ganin sakamako din insha Allah shi yasa ma zai ƙara mulkin sa da tsinuwa da la'anta da haka muna kira 'yan uwa maza da mata manya da ƙanana da masu lafiya da marasa lafiya a gida ne ko a daji ne ko a asibiti hatta a rubagi wannan mutane a sanya su a cikin alƙunut Allah ya tsine musu Allah ya ɗebe musu albarka da su da zuriyarsu da duk wanda suka mara musu baya Allah ya haramta musu jin daɗin rayuwar duniya idan suna so su ga wulaƙantar malam ne to muna roƙon Allah ta'ala ya nuna musu ya nuna malam wulaƙantar su idan suna so su ga wulaƙantar ƴan uwa ne muna roƙon Allah ta'ala ya nuna mana wulaƙantar su daga nan duniya idan kuma suna so su ga rubuje wannan harkar ne to muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya nuna mana rubujewar tun daga nan duniya wanda ko mun san Allah sami addu'a ne muna da yaƙinin cewa Allah ta'ala zai karɓi addu'a din da haka ƴan uwa sai a ƙara ƙaimi da addu'o'i na la'anta da alqunut da kuma neman sibati da jajircewa har mu ga zai kasance shi gwagwarmayan addini ko addini ya tabbata ne ko mu yi shahada akan tafarkinsa wannan shine Allah ta'ala ya dinci al'amarin yan uwa da suke cikin wannan yanayi da yan uwanmu da ake kashewa Allah ta'ala ya dinci al'amarin su mu kuma Allah ta'ala ya ƙara mana imani da ikhlasi da jajircewa na'am insha Allah Shalom. Gdzie apostołować